Kabba ki manta ce ake fa aure ce ya za a ki ringa shiga rayuwarsa. Wani wace irin magana suke gaya mu Fadila? Shi din da ya kawo ni bai san ni matar aure ba ce? Kuma duk tsawon wannan lokacin da kika gani akwai wani abin da ke ga ina aikatawa sabanin auren da ke kaina? Akwai rabuwa ta zama dole. Saboda ko da a yau mijinki ya dawo, dole ki tattara ina ki naki koma gidanki. Dakata da Allah.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 to ta kama na tallan gyaɗa haka to sai na same ta da iri yariya ce mai barkwanci to tana burge ni dai haka dai takan bani dariya idan na je to kuma daga baya sai na lura da cewa tana da son karatu amma irin yanayi na maraici ya sanya ba ta da dama to shi sa nake ganin akwai buƙatar ita ma a taimaka mata to irin magana haka dai ta ji ina magana hajiya umma kaza kaza to shine take nuna dai tana da sha'awar ta zo ta ga yan uwana nace to insha Allah zan ka ta zo ta gaishe aka fa kake dauko su tausayi tausayin nan ka duba ka ga irin tsallen da muka yi da laure kaffa ita ma fa ta zo ta dan murmure fa ta face ta ga guri ta makale maka umma wannan yarinya ce karama yarinya hmm mace ce fa ita mace da kin bibinta da kisisina ta ake haihuwarta wannan yarinya zaka ce karama hmm to nan da shekara biyu wannan yarinya radawa ka daura mata aure zaman ta za ta yi a dakin miji kullum tarihin da nake baka ko ne ban ishe ka ishara ba nake gaya maka shekara mu lokacin mu sha biyu sha uku sai a aurar da yarinya to bare wannan na tabbatar ta ma haura sha biyan kai dai ka ba a sannu kuma bari zan fita in ba ki huta a'a ai ga kuma wata ah. magana yarinyar nan jidda abin da take nuna min ta damu ta ga ba ka son kamar ba ka son ganin ta ko abin da taimaka ne ya sa kuma yanzu kamar kake fushi da ita ko gashi nan dai na nuna mata ba haka kake ba dama tunda da akwai ne kuma tunda ita a matsayinta na mai aure ai dama ba za ka saurare ta ba ka yi haka ne dama don ka taimake ta kuma salon ma ta aka ce in zo gidan saboda in zama iyaka tsakaninka da ita to yanzu ya kake ganin zaɓin a bullo lamarin wannan yarinya umma gaskiya ko da nake kula ta larura ce ta sa saboda babu wani mutum tsakanina da ita da zai iya isan mata da sako da zan iya taimakon ta akai amma yanzu tunda Allah ya sa iya abin da nake ganin ya kamata ne mata na yi kuma ta ɗauki saiti kuma yanzu ga ki a tsakani ina ganin yanzu gaskiya ba dole sai na rika kula ta ba ba zan iya shiga inda suke ba saboda darajar auren da yake kanta shi sa kawai dai ta yi haƙuri ni ba zan iya ci gaba da wata mu'amala da ita ta wani abu matar aure ci. in tana da bukata kawai ta sanar in su sai a mata insha Allah kuma da zarar ta samu aikin ta kin shikenan kenan ni kuma zan ci gaba da yi mata fafutuka har Allah ya sa idan Allah ya sa an gano mijin nata an tabbatar da cewa abin da ake zargi din ba haka bane kin shikenan kenan kai su ta kowa gidan mijinta ta huta na sarki gaskiya ne abin da nake nuna mata kenan na ce ɗauko ke dan ya taimake ki yanzu kuma yana ganin tunda da akwai na a tsakani musamman ma kusan saboda ke ne ma fitaho wannan tawa Mm, da wannan abin ya kamata ki kalla to shi ne ita duk ta damu kaza kaza na ce dai ta kwantar da hankalinta to yanzu bugu da ƙari ni abin da nake so kaga ka yi maganar aikin an je za a canza aiki za a yi kaza za a yi kaza ita fa yanzu ba ma aikin bane ya fi damunta ita yanzu babban abin da ya fi damunta maganar auren nan yanzu ba ta ƙauna ba ta ƙaunar maganar auren nan ta tsani zancen auren nan nata to kaga tana ta ci zama da nauyi a ka kaga akwai matsala dama ina jin taimakon ta rasa wanda zai tsaya mata ina ganin ya kamata a san yadda za a yi a taimaka a yace mata wannan auren a raba ta da shi a sauke mata wannan nauyin daga kanta ta samu ta salala kuma ta san inda ta fuskanta karamar yarinya ce aure a ce shekara shida an shiga ta bakwai ba miji ba alamarsa ai kaga akwai matsala ba karamin matsala ba ina ganin magana jidda ba wani abin damuwa ba ne because eh, abinda nake tunani eh, ko da wannan kamfanin tun daga shi bai kammala ba nan da jibi kin ga dama muke tunanin za mu koma gida insha Allah sai kawai a koma tare da ita tunda da dai kawo yanzu ina ga ta samu natsuwar da ko da a can nan aka bata aiki za ta iya kin gani ma hankali na zai fi kwanciya na san ba wani sauran damuwa insha Allah ba kowa insha Allah abin da ya kamata ke na a tsaya tsayawar daka a san yadda aka aka raba ta da maganar auren nan tunda dai wannan miji ba a san matsayin da yake ciki ba in ana jin duriya ne ko ana jin labari za a iya neman shi to ba labari kuma tunda akwai abubuwa ka'idoji da shari'a ta gindaya a kai ai sai a bi su ko a taimake ta da kyau yadda ya kamata Allah ubangiji ba ni ikon ci gaba da kyautata mata na yi alƙawari bi iznillah matuƙar ina numfashi zan ci gaba da wata gudunmawa lokacin da numfashi na zai ba ga jiki jikina insha Allah. Duba da lamarin nan. To, Allah ya bani yau. Mm. Insha Allah zan ci gaba da bukata mu. Yadda kake taimaka nan Ubangiji Allah ya dafa mu. Allah ya naɗi fa shiga cikin lamarinka. Allah ya kaɗa hau Allah ya kau da abin ki. Gida da waje. Allah kuma ya haɗa ka da kai ma abokiyar arzikinka. Ni dai wannan aure Allah ya sa ina da rabon zan gan shi ba sai ƙasa ta rufe ido ba. samu da shi amin gaba ɗaya babana ya hana ni zuciyata ta cire alhaji daidai da sakan a cikin zuciya kullum zuciyata a cikin tunanin alhaji da na gan shi kamar alhaji motsinsa maganarsa tafiyarsa ubangiji Allah ya rahama wa alhaji Allah ya ba mu haƙuri da juriya ya Allah Allah kaɓa rayuwa kenan harshe ke fitar zance kunne sai ya tantance Yawwa, eh alhamdulillahi ga yanzu kai kake da dama wannan al'amari ya tabbata saboda haka abin da nake so don Allah ka yi ƙoƙari ka gani ma ni da jaru yana da kyau a ce ka yi abin da ya kamata mu ma mun shiga daga ciki ko kamar ya ungoyi da baya ban gane ba a'a abin da nake nufi eh. shine kaga duk garin nan kowa ya san da cewa Laura ta daɗe tana son ka so don haka yanzu kai za kake da damar da zaka je ka tursasa laure a zo a yi al'amarin nan tunda kaga haɗawa za a yi duka gaba ɗaya a yi ko kamar yadda ka ce duk garin nan sun san cewar an san ni da lauri <laughs> kuma haka zalika ka sani sanin kanka ne ba yadda ni kuma hankali hankalina kan zulaiha ta yake a'a to ilu zulaiha ba ka sadaukarwa da wancan abokin naka na birni ba kaga dan Allah dan annabi ka bari maganar sadaukarwa da furta ta a baki wannan a baki ne kawai amma a zuciyata ina nan ina ƙaunar abata Na haka dan na furta a baki wai na ce wai na na, sadaukar da ita ba hakan yana nufin na yi give up akan ta bane ba ka fahimta yawwa to ilu yanzu in kana nufin haka me zai faru kenan me ko zai faru abin da yake shirin faruwa shi din nan ne da zai faru na kudirina da yake cikin zuciyata da nake son in cimma burina ni yanzu ba ma wannan ba wato akwai abin da nake so zan yi ina wani shirye-shirye ne to amma a matsayinka na abokina na ga ya dace tunda duk wani motsi na da waye ina faɗa maka kuma na tabbata kai ne wanda kake rike min sirri ban da matsala da kai to akwai wani shirye-shirye da nake yi dan Allah ka taya ni da addu'a kuma ina fata idan lokacin ya zo na sanar da kai ba za mu samu matsala ba a'a to ai ni abin ban gane ba shine menene abin da kake shiri ni eh ai shi yasa ban buɗa maka ba ba wai sai lalle na gaya maka menene yanzu ba amma dai kai dai ina fatan idan lokacin ya zo za ka bani goyon baya ɗari bisa ɗari maranji sai kun Allah to me yake shirin yi Amanar so akan damka ga wanda ya laminta rayuwa danginta dari. Barkan ki da hutawa. Barka da su. Ga shayi nan kisha. Ki saki jikinki, ka ga sai wani abu kike yi, kin san fa ke ba kuwar Da abin da yake so a cikin gidan Alhaji Ali shi za a yi miki. Ki fara shan shayi. nake so in kawo miki akwai kaza akwai naman dawisu akwai naman rago in fact duk abin da ke so in dai kin san shi ki faɗa a da cikin gidan ci kare so <laughs> amma dai da alama kin matarsa sace saboda na ga irin kirkin daya yanzu dai me yake so aka miki <laughs> da dai kazar dai <laughs> <laughs> to shi kenan ba damuwa. Yanzu bari a je a kasa miki kazan a kawo miki. Gaskiya na yi tsammani zan samu mata Alhaji kyakkyawa kuma ina ganin ki sai na tabbatar da haka. Ba kya gajiya da magana.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 wai ke Laure abunda yasa nace daman mu fita waje naga maganan ba zai yiwu muyi shi a cikin gida bane wai ke yanzu ya ake ciki da maganan auren nan maganan wani aure auren mu mana da naki kinga ni fa yanzu ban san me zan ce ba saboda mun ya zo mun yi magana ya ce wai ba zan zauna a birni ba a ƙauye zan zauna kuma gashi can a birni an gina mana katafaren gida amma ya ce ba za mu zauna a nan ba sai dai mu zauna a ƙauye gaskiya ni yanzu ba zan iya zaman ƙauye ba daman haka kike so daman tun a baya kin zo min da magana kin ce min alhajin nan na birnin nan shi kike so ki aura to kin ga yanzu ina ga bukatan ki ya biya hmm. haka dama za ki ce ni yanzu yadda na saba rayuwar birni na saba rayuwar jin daɗi to gaskiya ni wallahi yanzu ma ni zaman ƙauyen nan zaman takura ne ni wallahi ba zan iya rayuwa a wannan ƙauyen ba kuma maganar nan ta tsaya iya nan kin ga yanzu a matsayin ki na ƙawata idan aka ji maganan nan a bakin ki kin ga za a ce ma ni ce bana son auren ƙwara to mu bin maganan nan iyana kuma ke kanki kin sani kin riga da kin san cewa tun tala talan tala ila ba suna ike ba kuma yanzu kin ga na samu mutumin kirki wanda ifi dacewa da rayuwata to kin ga ta ya ba zan so shi ba kin ga dama ina neman sanadi to kuma gashi yanzu Allah ya sa da kansa ya zo da wannan maganar wannan ya tabbatar min da cewar har yanzu wannan Zulaihan ce aransa ba ni ba to Allah kyauta amin ya Allah ni zan wuce to shikenan ki kai da gida Allah ya tsare wa alaikum salam amaryata insha Allah kina lafiya Eh mana, wallahi na yi takaicin kasancewa a cikin falon nan ba tare da ke ba. Duk da ke ɗin ma sauran ƙirs a ɗora mana aure kuma a kawo ki gidanki mai kyau kuma mai kama da ke. Hello? Hello? Na gode, Amanar so akan damka ga wanda rai ya laminta, rayuwa danginta, dariya daban haushi. Amanar so salamu alaikum ba dai har fita za ka yi ba na gaji tun da dawo kasan nan bara da mota tuburbuduwa nake dan haka ni yanzu zabura zan yin tafi sayan mota kai tsaye ga alhaji na gano bakin zara mota.ng rai kuwa mota.ng